أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي بيو دوت الرجب شكرا تادبو تاريخ دا أربعين بيو فهجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم لقى مكة مدينة wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta 2020 miladiyar a muna cikin wannan littafi na masarar a akhalaki wa afara haɗar al'umma wato miyagun ɗabi'u da kuma sakamakon miyagun ɗabi'u a kan al'umma na ustaz dr khalid bin hamid al-hajimi hafizullah shafi na biyar za mu tashi walaƙar ta'allar ɗarika sahab alkiram an ga wani inda za mu tashi mun yi bayani a kan wato malar ya faro koro mana sifofi kyawawa na magabata su sahabbai da ɗabi'u da suka sifantu da su da ya sa suka samu ɗaukaka da daraja da izza da nasara a rayuwansu wanda Allah baraukin sarki mafi yawansu wasu kafin su rai da aka masa bishara suka masa bishara da aljanna wasu kafin su su sai su suke kunnen su Allah yana cewa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su ba su samu wannan wato martaba da matsayi a wurin Allah har ya gaya musu kan aljanna ne Allah ya yarda da su da suka sifarci da waɗannan sifofi da gaskiya da adalci da amana da son juna da cika alkawari da karamci da kasancewansu barasa, da ikhlasi a cikin duk abin da za su yi suna yi don Allah da kuma bin addinin Allah sau da kasa da kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sifofi shi ya kai su matsayin da suka kai kafin kansu kowanne su sai da ya samu matsayin su ko in ma daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama in ma daga shi ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ayan nan da Allah ya sifato mana sifofin su daga ƙarshe sai ce waɗannan wato wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima nan kuma a aya ta biyu da ce ulaiika humul muflihuna aya ta uku Allah madaukakin sarki ce ya saukar da wato natsuwa a cikin zukatansu Suka wannan saboda wa'annan sifofi to har yanzu zai mala yana tsara kawo mana sifofin wa'annan sahabbai dalilan da sa suka samu wannan daukakar saboda wa'annan sifofi da suka sifanci da su sai wala al zalika sahabul kiram sai wa'annan sahabbai sun samu daukaka da kai kololuwa sahabbai masu tarihi a khalaqihim a wajen ɗabi'unsu da darajatin suka matsayin da annal muzliba mai zunubi wanda ya laifi daga cikinsu la ya rahu ahadun illallah ya yi laifi daga shi sai Allah babu wanda ya ganshi cikin halittu Allah marauke sarki sai shi ubangiji masanin ɓoye ya ganshi fa ya ati ya ɓato da inda yake muskashiran bi azami dambihi saboda jin girman zunubin da ya yi irin yanayin da ya shiga ya taso ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya kulu ya gaya ma annabi ya rasulullah zanaitu na yi zina ya rasulullah wata kulu ukhra wata mata ita ma ta yi laifi tsakaninta da Allah ba wanda sani da zo ita ba ta ce ya rasulullah zanaitu tsakirni na yi zina ta zai ta kili wa ya kulu akhar ta ce wa ya rasulullah farahtu na yi sata ka tsarkake ne in ba imani ba ba abinda zai ci wannan yanayin daraja da ƙolo da suka kai a kan zaɓen lahira a kan duniya da kai su mutum da zai yi laifi ba wanda ya kai sai Allah ya zo ga an adin sallama ya ci ba abin da ya yi a tsarkake shi to wannan ta nuna yanayin yadda suka kai kenan a wajen imani da Allah tsoron abin da su biyo baya a lahira sun fifi abin da zai same su ya same su a duniya a lahira a kubuta saɓanin wasu da suke gani sun dai mutum kawai su samu kubuta a duniya to a lahira a je a yi da zai wasu haka suke kallo to shi yasa daga duk yadda ake suke yi bar wasu lafi'u ba za su iya bari ba saboda zukatan su bai kai daraja a cikin wannan na imani ba suna gani lahiran da ake cewa za a a yi hisabi ka saka mai wani mummuna na da mummuna suna gani kamar su ne ne imanin su bai kai su gaskiya su a azaban lagira ba daga nan sai su kasa su duniya sai su saka irin wannan abubuwa kananan abubuwa mutane suna ɗaukar kansu a yanzu ƙaramin da ya kawo bai ya faɗi gaskiya saboda yana tsoron kawai irin abin da biyo ba akan neman naira mutum sai ya yi ƙarya akan neman matsi mutum sai ba fa aljanna yake ne ba neman a wani abun duniya ɗan kaɗan ko neman soyayya san ta zuwa ga wani mai kuɗi da ɗan siyasa sai mutum ya tara da gariya shi kai ka sai bai yi ba to kuma wannan rauni ne na imani ke kawo haka su sahabbai za su ba wani idan su zo su bayyana ga abin da muka yi rasu kan tsarkake mu domin mu zama mu yi sulhu mu da ubangiji a duniya abin da suka zaba kenan mu kuma suna hayatun duniya so kuma sun zaɓi zahira domin wa minan nasi man yashri nafsahu ba a mazaɓin layi ko wanda zai ci garanta domin neman yarda Allah wannan su ne sahabbai Allah ya saukar da ayoyin nan a su. cewa bi hadal insizamu dini da wannan lizimtan da suka yi na addini suka rike addini saboda suka bi sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama to shi bisadul alam suka zama jagorori shugabanni a duniya gaba daya da wannan gaskiyar da Allah ya ba su fatahu biladan muhlaqa suka buɗe garuruwa kasashe wanda suka kulle su ba addini suka buɗe wa'annan garuruwa suka samu manya-manyan sarakuna suka kakkarya su suka zama suke jagoranta wa'annan kasashe suka kamo sarakunan yayansu suka mai da su bayi ɗauki dukin da ke wannan suka ya zama nasu daga wannan ba abin da kai su haka sai wannan yan da suke da shi da riko da addini da zaɓen lahira a kan duniya kanu biha jahili suka buɗe daruruwa ƙasashe wanda za ba su sai yadda wa'annan ƙasashen ba sun jahilci abin da ke cike ba kaɗa mu kaya suka kuma rurrusa manya-manyan sadoji ko kuma masu mulki masu ƙarfi kano domin muhajjali na sa’isina wanda da aka iya nuna ma wannan fadar yasa in aka ce maka wani daga gari ka zaji to ko harara ba ka iya masa saboda tsohon garin yi fito to aka rusa wa'annan wa'in wa'annan sabai saboda wa'annan wato da da suka fi da su wanda ba kowa na tsoro wa'annan garuban فأصبحت رايتهم خائقة فأصبحت رايتهم خفافة عالية kasance a ƙasa tsakakciya ta zama aliya ɗaukakiya sai su sauka su tafi sai su tsora su sallar ilaha illallah muhammadu rasulullah haka suka zama da kuma ba iya fi wannan ne bi hadha shari saboda wannan iltizami da suka ma addinin musulunci saboda ya da addini da an faɗi cika, an cika wannan cika Allah ne ya yi umarni da ita ba sahabi da ya ji ka ya rike su kenan yasa a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji Umar su cewa ya Rasulullah wallahi yadda nake son ka in da ni kai kaina raina ba wanda nake so su nan sau domin yana so ya nuna ma annabi wato karfin imaninsa da kuma soyayyansa da annabi sai biyu sallallahu alaihi wasallam ya umar har yanzu imaninka bai zama cikakke ba sai fi ta ni kan ranta. sai umar ya ce ko ya rasulullah yanzu nan yadda kike son ka ya fi yadda kike son kaina ni kaina wani ce to yanzu kai imani bai muke so mu gane daga kalmar da ya faɗa haka nan har zuciyarsa haka yake shi yasa annabi ke tuni yanzu ne kai imani a haka aya da ta ta ce kuma abin da ka tsara ba haka ba kamar mu da kan suke idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahi yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadibuna to da abin da kuma ya furta baki ba haka yake ba to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karyata shi ce kai imani ba da aya ta san kuma karyata shiru da annabi ya yi ya ce yanzu ka imani ya nuna a cikin sakon ɗaya imani wanda ya yake cikakke ya sauka a zuciyar umar saboda gaskata wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga ya nuna kenan gaskiyan abun da suke yadda suke kusa abu haka yake a cikin zukatansu sa su kai wannan kololuwa na daraja wa inda ma dakala al-inhiraku al-mujtama'at al-islamiyya a lokacin da jama'an musulmai ko kasashen duniya na musulmai wato miyagun aƙidu da suka shiga waɗannan al'ummu na musulmai ban tasharar masari al-sulukiya lokacin da ya zama miyagun ɗabi'u sun wazo a ƙasar al'umma dabba ilai halwa wabbahu daga nan rauni da kuma tsoro da wulaƙarci da faɗa a ƙasashen musulmai musulmi sai ka same shi mu'amalansa da yadda yake neman ya yaudari ɗan uwarsa kamar yadda ba wanda ba musulma bai shi ma yake neman ya yaudari wani yadda yake so ya yi wansa ƙarya kamar yadda wanda ba musulmi ba shi ma yake nema ya yi har ma ya zama a wasu lokuta riƙon amanan da gaskiya ya ka yi mu'amala da wani wanda ba musulmi ba ji ana cewa kaman bature mutunci alkawari ta jama a duka na jere ji ana cewa ne bature ne to yana cikin alkawari baya wasa da sa'idoji na zamantakewa da ne da shi ake bature ne in a ce za a sai bakwai kafin bakwai yana zaune kai wannan ba su da shi ba ji da ya yare to kada su wanda suke su sahabi to wannan lokacin da zama ba ma girmama irin waɗannan ɗabi'u gaskiya ba ta zama abin da mutum zai tarbiyyar da kansu a kai ba amana ba ta zama a haka ba wato ha'inci eh, ya zama shi ne abin da ake gani rayuwa ta yau da kullum lokacin da musulmi da ba musulmi ba sun zama ɗaya abin da zai samun musulmi da ba musulmi shi ma zai lokacin za a yi wani abu na kokowa ko na gasa a kan wani abu a fasirin wanda ya fi karfi kuma ba ganin imani da abin suna samun ne da abin ke cikin zukatansu ba da karfi ba tun da yanzu babu wannan a zukata sai wanda ya fi wani karfi ya fi tsara ya fi wayo ya fi ilimi to kuma babu shi a kasashen musulmai da za ka yi amfani da shi ka samo shi daga kasashen ba musulmai ba ka zo da samu nasara a cikin. duniya gaba da sun suke juya ta ɓangaren abin da shafi su ko ne a ɓangaren abin da shafi sabbin labarai su ne abin da ya shafi ilimi su ne duniya manya-manyan sunan tattalin arziki su suke juya shi da suke so daga da ya kamata su musu da ya kamata su ƙara imani zama su yanzu suna da cikin waɗanda abubuwa da kansu sun da babu yanzu suna neman sai an yi irin masu kofi da nasu a kan cikin ɗinsu a kowace a fiye da kaga akwai aiki kenan to su wa'in tattar da wannan suke to shi yasa yanzu musulmai sai suka zama cikin rauni ba sa iya yin komi sai sun jira abin da suka yi. Da yamma suke suke so suka nufa shi ma sai su yi saboda wannan abin da suka yi na rauni to in tashara tabarruj lokacin da at-tabarruj wato fita ba tare da shiga na shari'a ba da mata ya yi wasu a bayan ƙasa a duniya musulmi warriba cin riba ya zama ruwan dare a shirbil hannu shan biya ya zama shi ma abin ba a iya ma magana a kai wal muskilati da kayan maye kayan maye ya zama yanzu misali musamman a ƙasashen musulmi musamman a ƙasashen Najeriya a jihohin mu na arewa ta yamma su ne number one a wajen abin da ya shafi al-mukaddirat haka za a zuruf mutum da za a yi ake maka kasashen karewa masu yamma nan aka fi shan kayan maye kwayoyi tsakanin maza da mata matasa da manya akwai rubutu da ina gani wannan nafdak suka fitar wani yana kira shi muhammad jimu shi ne public relations officer ko a kiyar ne a kansu ya fitar aka fitar da shi shi ya sa hannu a rukunin a shekara 2018 an ce kayan maye da ake sha a najeriya kashi tamanin da ke duka arewa ne kuma arewa indiya arewa maso yamma tsakanin matasa sun faɗi wato kafin kafin wanda yanayin ake kan kwayoyi da kayan maye a ƙasar nan kuma arewa abin in duba shi zai fashi tsoro sosai kuma in kana yawo za ka samu ne, in kana magana da mutane kana tattaunawa da su kana bibiya abin da shafi matasa yara ɗan manya da kuma mutane a angwanni a je angwanni ƙarar ƙananan angwanni ka daba daba inda ake ci da kayan maye buyi da sauransu abin su da ta tsoro sai ka ga gaskita wannan abin da suka rubuta wannan ma da cikin abin da ke sa rauni ke saboda lokacin da mutum ya sarki daga hayyacinsa daga nan ba zai iya makansa komai ba ballantana a masa shi ya sa mutum da ya yi karatu ya yi digiri har ya yi zo har ya yi phd har yanzu yana nan kamar ala'adun yi saboda kayan maye yake ta bai iya samun aiki ko ya samu masu za kone kore shi iyaye ba za ma su iya nema masa musamman sun so wani irin mutum suke tare da shi kullum ana na ana ririta shi kamar ɗan shekara buku saboda shan kayan maye to wanda suka wa'annan darajin shi ke raunana ƙasa misali a anguwa aka samu irinsu mutum ɗari yana a lokacin kulbin nawa za ka samu a jiha nawa ka samu in ka haɗa jihohi biyu uku bo'yan su ne mustaqbal makoma na wannan ƙasa, don ana neman misali toji za a ɗauka da shi wa'annan mutunta za a nema ɗan sanda ne daga cikinsu fasta da immigration duk wani aiki a cikin shekara ta kuɗi zuwa 25 duk da iya yawa ce zuwa 30 to dukkan su ba sa cikin bayyacinsu to ga ba yi da mu dole a samu rauni to kenan ɗan uwansu wanda ba su cikin wannan yanayin su ne za su cika wa'annan gurabe to kuma da to a kawo sojoji da su yi wani aiki sai ka nemi mutanen ku ji su tarisa kanci ana ɗauka ba a ku samu a ciki ba haka bane kila ku ne da suke hana irin ciwo wa'annan abubuwan da dama bincike a kansu Allah wa rasul sarki ya tsare mu وغيرها ومن مساوئ الأخلاق جميع الطبيعة ومنكراتها تمونا من طبيعة وهنت الأمة الأمة تسام روني وتكالبت عليها الأمم في الأموس كي شاءت الأمة مسلمين وجثى على أراضيها الاجتماع جهنم فسيئة سامو أبي الكتاب الاستئمار شيني واتو ملك ملكة turawa kawai suka fito aika mutane da mutum inda suka nufa sai mun zo mun musu jagoranci sai mun tsara musu yadda za su tafiyar da kasar su ba za su iya ba to shine sai aka samu isti'mar sai ka ga aka yin fata sai ga shi da turai minista na ilimi da turai minista na kasashen da turai shugaban sojoji ba su shugaban yan sanda su kasashen shugaban yan sanda su ba su gawa ba haka ne da yanzu haka maganin da muke ya afirka su gaban yan sandan su bature ne bature ba yana nufin bature kan amerika da farar fata ne wanda ba su kasar ba kuma sai da kudin wani wuri shi ne su jagoranta kudin kudin su kaga wani irin rauni ya kai hasa a ce wani da kasa ba ku da wani shi da wani haka ko kuke sai wani kan cikin kasan ku gaba yana wancan kudin kenan Allah ya fito to kaga wannan shine alwala kenan ka kalli a hukumanci abin kaɗauke shi kuma a ɓangaren al'umma kuma na zamantakewa shi sai da hakakin ne ɗaya ga in duk abin da ta kalla babban abubuwan da ke kawo kuɗi yau da kullum sai da babu namu a ciki in za ka sai kayan mota abu ne sai ka je wani wuri kafin ka siya ka sai kaya batir kai akwai kayayyakin da in kana neman su irin rana ta yau a lahadi ba za ka samu su ba kuma kullum sai ka bukatar su ko gini za ka yi za ka je ka sai kayan plumbing sai ka zagaye garin kaduna ranar lafi ba ta taɓa samu ba duk ginin da ake a duniya su an sa kayan plumbing babu in kayan wuta kake nema haka wanda duk yana daga cikin wahal kenan mu sai dai su zama ka zo ka saya su su da maka ko in ba jin hausa su masa a hausa da su barki ba turai a wannan yamirin shi kenan a sai su a ɗan basu wani abu su da gaba ka ji ka ji ake sai da su aka tarar wallahi wannan yana da mahanci kuma a society ya kamata kowane ya gambe shi samar da kuɗi samar da wato kowa yake bukata a kowane lokaci ba yiwu ba mutane su yi ba za su bukaci wannan ba a da sa mutane suna bi wa'annan kwanci ba sai a guda ba kawai ko a taba yan maula kawai yan jin yan siyasa da ba kasuwanci shi da ke al'umma shi ke mai da mutane su zama mutane masu dogaro da kansu su samu ƙarfi daga lokacin da babu wannan aka zama komai sai an nema hannu wani shi kenan yanzu da za a ce masu sai da kayan motoci za su yaji aiki na kwana uku a garin kaduna ai mamaki wallahi ko masu sai da kayan gini ko masu sai da kayan wutar lantarki ko masu sai da magunguna masu yajin aiki ko masu sai da tashi ake mamaki sai ka tana ta yawo ba za ta samu inda za ta saya ba kuma za ka duk 'yan abubuwa na amurka ba gidan da za su je ta samu ba za a kure mota dole motar nan kuma za ta zana sai za a sayi abu ko taya ko baki ko wajen abu to kaga kan ta wannan bangaren tattalin arziki dole ka samu rauni a nan bangare saboda kai kullum halakarwa kake yi ba ka intaji kullum shi zai mutu ya yi ta firku yana ba su firku yana ba su to ko kayan maye masu kawo su ɗin ta ka su kuɗi suke tarawa suna koma suna gina nasu ko kuma muna cire kuɗi mu siya sannan kuma ya lalata gwabalin mu da ƙarshe ya lalata su da tattalin arzikin mu Allah madaukin sarki ya tsare mu wa tanazzakat ala qatuha a lokacin da kasashen musulmai suka yi wannan to sai alaƙanci zama ta sai ya zama babu alaƙa da ƙarfi kasa kaza da kasa kaza sai su shiga sai su zuga wannan sai su zaki dawa sai su sefa wani na rikinka da yanki alaƙa da ƙasar musulmi kuma kasar musulmai sai su koma gefe wasu bangare ke so mu muna alaƙa mu'amala da kasar wance wannan kuma su yi muna mu'amala da kasar wance alhali tare ke so su ba su kawai suke so su faɗa sai sun kun gama da tattalin su a wajen yadda za su ka yaƙi abokin da suke gani da da musulmi wajen sawa dokoki na baki gaba da irin abubuwa wanda akwai alaƙa masu girma da wannan ƙasashe to me ya faru da suka samu wannan bi sababin inhiratiha an dini rabbiha alqawi saboda dalilin da suka yi na karkata gabarin addinin Allah da hukuncin sarki an bi addini wanda yake daidai to wannan shi yasa suka samu wannan daman suka shiga da wannan suka zuga shi wasu suka koma su ma suka zuga wannan da wannan inhiraf din daga addini addini da wani ya zo misali wanda da musulmi a wani ai shi ne ke maka kaza zarki a bayyana. da wani dan uwana ne aboki na ne tun shekara za muna alaƙa ba su jin komai a hannunsa ba ya ka samu wani zauna su warware matsalolinku daga sun barka yin haka والانحرافات السلوكية لها آثار وخيمة على الفرد وحكينا Ɗabi'a. shi mana inhirafat sulukiya a suluki ne ɗabi'a mutum na yau da kullum idan aka samu ɓacin ɗabi'u to haka yana da sakamako mummuna alal farji kan ɗabi'u mutane watamtaddu ilal umma wannan ɗin kuma zai dingana so har zuwa ga al'umma gaba ɗaya misali a samu mutum da yake ɓarawo ne kaga inhirafat sulukiya ne da wanda zai sabu ba kawai wanda ɗabi'a su ba su tunani zai ɗauki kayan wuri to kai ga shi kanta wannan abun ya zama wato ya muna na shi a shi kansa ba wanda zai yarda da shi to nan kuma satin da zai yi kayan wani ne zai dauka da shi kansa munin yana tare da shi sannan kuma zai shafi wani in ya ɗauki kayan wani aka kama aka yi aka kulle shi aka shi kenan to kaga abun ya to haka musulunci kan kayan maye zai fara zai zama muni abun zai fara a kan ta tukuna ya zo ya fada da wani ko ya koya ma wasu cikin sai a samu matattara na kan kayan maye da karshe sai ya zama hila sai zama duk yadda ake za'a sai an samu inda aka shiga kayan mai saboda kai mai sha da wannan wuri to zai kuma na so har zuwa ga al'umma shi a tasiha addini asalin addini na mutane mana lokacin da mutum ya fiya kayan ma ya fama ganin sallah shi da mutum ya bar sallah kuma ga fama ganin addini to kuma duk wasu ɗabi'u da ke kada ya yi kada shi a wurinsa ba komi ba ne ba za a samu kaci a wurin addini da kuma abin nan wa gwamnati ha al'adunci haka kuma zai ƙata wato gini su al'umma na abin ya shafi tattalin arziki bayan addini al'umma fita kuma zai shafi tattalin arzikinta misali na yi wani misali a kwanaki a nan cikin abin da muka gano da ya sa matasa da yawa suke cikin talauci ko ke ƙara talauci muke da shi akwai shan kayan maye a ciki bayan shan kayan maye akwai faɗace faɗace da ke tsakanin ƙungiyoyi musamman a nan kaduna na matasa wanda ba ta iya haduwa da lokacin da kuma ake wannan faraɗi to gwamnati za ta kokari domin ta hana wannan faraɗi kuma kama a yi investi a kan makarantu sai zama a yi da ya zauna lafiya ta kashe kuɗi wajen zaman lafiya yanzu misali ya ta an ce makila a security ya dogara saboda an gana zuba kuɗi a wurin wasu suna samu kuɗin da ya kamata a gina mana tituna a gina makarantu a gina asibitoci a gina al'amura ana sawa a don tsaro to wani da ya wacce wani biliyon shi ma wani mai zuwa yana so sai ya wacce shi wannan to gaba kuma za a a so a ce zaman lafiya sa'annan su matakan kuma da faɗa mun gane kamar misali a cikin gari akwai wurare da ake kira ɗan ɓangaren kan sulhu ne ɗan ɓangaren kan ba sulhu inda yan sulhu suka yi ba su ko gidan babansa ne a wuri ta shagon babansa duk bar wannan wuri baya iya zuwa to kaga sai ya zauna a gida wasu da yawa sai ka samu misali ko guda kaya baban ya rasu ya guda uku ko hudu dukkan su yan kara suka ne to da kila suna bin mota kila ana da kasuwa to wannan fadan ya sa yanzu ba za su iya shiga mota su shiga wani wuri ba saboda an gansu an ga kuma ba za a kai musu hari sai su zauna a gida a kowanne su da zai dinga kawowa yanzu dai ita maman za ta ƙoƙo ta ta kawo abin da za a ci gida so suna nan suna zaune suna koyi ko sun gudu masu gari da ana neman su su yi matsalan da kayan mai da suka sha to haka duka wanda yana cikin sai ka yara misali da suka karatu, su anguwa da suka samu sun dubu masu irin wannan yanzu za su haifi ƴaƴa mutumin da bai abin da zai kasa ina da zai ƴaƴansa har su shiga makaranta su yi karatu to karga sai ta mai ya ta shi ba su ba wajen malami su yi karatu magana ya ƙara sai su suna yawo daga haka ta kai su tsara kasa yake yi masu kawo ba su zama su za a gaba. ba duka irin waɗannan abubuwa kayan maye ko ko kuma kirkira ta a shi ke kawo shi Allah wa cikin sarki ya zata shi su mazan wasu fadan ah, haka su masu su haifi yara haka suke don mafi yawa mun ga akwai matsala na shi aikin wasu mahaifar, wasu kuma babu abu su sun su irin wanda ake su kiran marayu marayu dinnan, wasu sun ba gudu iyaye sun bar mata yaya kawai da yara ɗansu nan suna yaro ko kwanaki da muka yi wannan magana na mun yi shi kaman a yau sati mai zuwa muka fita anan muka ga wata mata a nan bayan isha'i ta yi juma'a ne a nan wuri wanda mutum wanda muka yi karatu har na kira su zuwa yi ta a biyu a zaune suna rungumi da jariri ko kwana arba'in bai yi a nan wuri a nan gaban nan sai nake tambayar da daga ina kike tushe daga hannun da ka sai ina gaban yaran nan shi baya nan wai ya fita aje ina ko ya fita shi ce ce yanzu kwana gaba wasu kwanaki masu yawa ba san inda yake ba yaron da ke bai kai ko arba'in ba ba kai wani daga cikin aiki da masalashe su juma'a tana nan tana diskin yaron nan a rana dare da sai kuma yana kunci ne a sanyi ko wani abu haka a rana na wuri a kira wani ce zo zo ku ji yanzu ne ka saki tambayar ka saki kaza ina miji sai ka ya fita ya fita anguwa ba kwana nawa ke eh, kuma ta biyu ne ko sati nawa ne bai dawo ba yanzu ina fita domin neman abin da za a ci yawwa ka zo nan ba sai na fara tambayar ya haka su ce ai gusu ne suka turo su ta zo nan eh haka su ce ta zo nan eh wai suna da kungiya da suke kawai wancan su yi na wayannan su yi nan so zai yi abin da ta faɗa gaskiya ne zai yi kuma ƙarya ne abin da ke rufe waɗannan yaran makomansu akwai hatsari shi ne kawai abin da yake so in cimma ko suna da uban ko da cikin ko ba da gaskiya ne akwai shi da koma waɗannan yaran ƙarshen sa akwai duhu eh haka su yayi wasu su bari eh su tafi iyali yaran mun yi wani shiri a kan wannan matsalar mun yi intabi ba da na faɗa ma ni ma a waɗannan bangarori masu abubuwa da yawa sun gaya mana mata suna su jikki da yaya kuma yi masu inda su ba da yawa da yawa da yawa da kaga irin wannan duka su ne matsalolin da za su zama kuma ba za a samu wannan ba sai an samu su loke. sai an samu mugun hali wanda mutum baya tunani akwai nauyin da Allah ya dora masa akan wannan ɗan mai addini su zama ya haihu jefar da wannan ɗan da ya haifa bai taɓa yin haka shi akwai addini tare da mutum domin ya san ya ayyuhal ladina amanu ku kuma a halittun nara ne ya san kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati in mai addini da ya san wannan ya yi imani da shi bai yi wa ya rufe shi bai shi yi ba to da duk wanda ke koma ci ko na biya ya je kai matsala a ta ainihin akhlaq tabi'a ya samu mugun tabi'a wato tabi'a sun ce shi sa zai iya haihuwa ya je farko ta haihu su ki je farko ta farko domin ba abin da fi daraja a duniyar nan ta mutsa shi sa mutum zai ba dukiya domin ya samu da da Allah madauki sarki ya jarrabi annabi shi ma kai yankan kansa da amsa wannan ya kuma yi abin da aka ce yayi Allah ya kira shi inna hadha lahu al-bala'ul mubin wannan shi ne babban jarrabawa wanda shi kowane Allah ya ce ba dukiya wani da ko dukiya ta gaba daya bayar Allah ya ce bala'un mubin ba sai da aka zo wajen yin kaɗa guda ɗaya a yi cikin wannan shi ne jarrabawa da zai kowace shi ba kenan ba a da ya fi ɗa daraja a rayuwar mutum amma sannan wani ya haife shi a cikin da rai ba yana cikin shi kawai shi da ɗan wani shi ɗan dabba ta ne Allah waɗauki sarki ya tsare mu to akwai wato mai ake ce da a ƙacin ɗabi'u shi ke kawo haka ne kuma daga wani ma ya yanki ɗansa ya sai da yawa ana samu sai da ƙasansu suna nan da yawa akwai wanda suke zuwa ana yin ciki da su domin a cikin zara ko kwanan na abuja wata anguwa abuja an samu mata kusa watan arewa da ake zuwa daga shekara ta shida ne ko ta biyar zuwa ishirin da biyu a ji a musu ciki su haihu a ‘ya'yan a tsayar, a dinga tatar nonon su ana yi duka na biredi ana kama waje a lokacin da ta tatar waje an ɗauki biyu, domin a tabbatar ma masu siyan nonon ɗan adam ne a abujan nan kwanan kwanan na abu da faru da shi kai kuma da kai wannan abu aka kama su aka kafa gidan da kan ruwan da kuma kuma ƴaƴan mu ne su wannan abu fa kaga wanda zai wannan ba tabi'a haka kuɗi kawai ake ba su zuka faɗi da su suke biya in za a tsaye da kuma abin da suke ba su to kaga akwai a wannan fasadul akhlaq shi kawo waɗannan abubuwa Allah wadake su ke da su zuru to za a samu rauni a jin tattalin arziki da kuwati askariya kuma za a samu rauni a wajen yakin soji daga lokacin da zama ɗabi'a ta ba amana mutumin da aka ba bindiga ya tsare al'umma ya zama kuɗi zai nema da wannan bindiga ko da wannan uniform ta ga kuɗi a kusurin al'adun nan bai sunan shi a kalaƙiya to wannan kasar bai yi ba ta samu wato ƙarfi na soji ba zai yiwuwa ba saboda kowa kuɗi yake su ya samu in ɗan sanda ne yana so ya samu kuɗi in da ne yana so ya samu kuɗi kwana kwanan nan na mun ji muna dawowa sai muka shigo mota wani soja sai ya shigo da mu a mota ba sai suka yi abokin shi direban mota sai na ji suna kusaɗi abun su ta abin da shafi aikin soja kaza kaza sun son juna sai ke faɗi kwanan nan da aka nan yake aka tura kuje inda ake yaƙi da zarafi ya yaba wani tsohon da aka turo mutu tun daga nan na gane kawai akwai damuwa a kasan nan ma mafi yawa yana yi ba sai an kwanaki da zai ogan zai tura mu wani wuri za fi je mu kai hari a banzeti sai da ɗauki ƙur'ani da bible ya kira mu muka taru wannan menene ne ne wannan mutum sai ya yi rinsa da taka tsohon da girbi, ce wallahi ina tuba kun da zo da kace ku bari ku je ku yaƙi ba abin da abun nan mai shi yana so ku kuta ji ba yana tura su je a kashe su bari sai ce faɗi ma wani chatting sai akwai lokacin da sai an tura su sai abu ga waya ma bandan su da don zuwa sai a kai musu a kashe su shi yana so ya nuna musu da gaske ke sai ke rantsa da Qur'ani da Bible yana musu tsarin na mu a cikin sai ina dawa yana faɗi waɗannan abubuwa to ya ci din ba da labari ya samu da irin wa'annan yana ba labar kamar normal bai nuna gaskiya ko ugan nasu na yanzu bai taɓa sa su a matsari to ta misali kasa take zama soja zama irin haka to ina ƙarfi ga soja babu ƙarfi da aka sani shi wannan aikin sojan ya fi masa ƙarniyarsa da yayyarsa da ba ta iya sa shirkaizin izu domin ya inganta wannan aiki da aka san aikin soja shi yasa da in ka taɓa soja garin ta gama yawo ne saboda yadda suke ɗaukar kansu amma su ne yanzu wai su tura ɗan uwan su yaƙi domin su samu kuɗi kawai su sa a yi ambushin ɗin ɗan uwan sojoji na mutu wanda an samu ne a ba'a rauni na al'askar babu sarki kenan babban ƙoƙon sojoji da kawai ta kuɗi ke shi ma yana su cikin makasa wannan ma suna ji yadda ake sa'i kuɗi kuɗi kuɗi nan. mun samu a nan ƙasar kaftin na soja an kamo kinnafa da hada baki duka da sojoji a suka ce ɗan sojoji suka kamo kinnafa kaftin na soja ba abin da ya rika kafin kaftin fara mataki kuma a soja haka ne amma duk abin da yake sa bincike shi ba kinnafa wanda ya kore a kinnafi shi ne aka yi kinaibin da shi aka kashe ɗan sandan da ke kamo ɗan sandan labari ya watsu har yanzu an kama kaftin wani ɗan jos kuma musulmi wannan ba ba abin nan masawil akhlaq da ke kawo haka to ka rauni ko kai rauni kenan to idan za a yaƙi al'umma misali to wajen sun zai yi masa dabara ya samu kuɗi a kashi al'umma shi ya kusa zai iya yi saboda babu maganan wato tsabi a cikin hiraf a sulukiya to kuma ya samu asali ne da tarbiyyar da ya samu har wani har ya kai shekara ishirin ba zai kaje ita illaha ya wani a zuwa gida ba kada ka yi ƙarya kada ka ci amana kada ka yi sata kai jin wannan kawai sauri ne. da bayan ɗinka ya yi kyau samu jami'a kai sauri a gama abu nemo muku aiki a shem kuɗi kawai ake nuna masa a gabansa za ka zai taso duk abin da zai tsara shi daga wannan samun kuɗi zai kawo da shi da komai yanzu shi ne haka ake training sun mutanen mu mu mafi yawa kasa za a abun a yi ta yi a yi ta yi babu sai a gama ku gama karantar da yara a islamiyya na kamar da lissafi suke zuwa har da sauƙi hannu suna fita daga wani islamiyya shi nan ka neme su a jami'a ina masu mutabin nan sai ka bisa su saboda shi ba manufan kenan ba kawai yanzu saboda su da suke a wannan awa biyu shi shi sa ake turo su islamiyya kamar ka zo kawai ki tasha a da ba abin da zaka yi ba ta ki wani abu kaza islamiyya haka ta ɗauki shi ba wajen su kare da islamiyya shi ba ya yi musu aiki a tarbiyyar shi sa duk islamiyya ba wani da a irin da yake nuna bai islamiyya ba yana shiga jami'a sai ka nemi islamiyyan ka rika maka da mata haka ne don mu ne mutum masu shi filari da aka shiga matsayi ta tuɗi mu ne sojoji mu ne ɗan sandan custom immigration ina da shi? ina ciki saboda iyaye dama islamiyyar nan ba shi a su ba kuma yadda wani ya faɗa da aka mun kai ƙarfe shi za a kula yadda za mu je islam ba za a ban musu ba kai kada ku shiga mana islamiyyar nan za ku shi Allah shi wanda aka gaya mai shi gaya mun haka da ya gaya ma abin nan za a kulle a yi sauri a ɗauko yara su da su suka da za islamiyyar ne za su ci sai a yalin su shiga da zai sun hana su su dawo gida ba ga islami bai ɗauki bai ɗauki muhimmanci ba Allah ya tsare mu wannan za a samu rauni a tarafu al-ijtimai za a samu rauni a cikin haɗin kai na al'umma kowa da ɗufa saboda kowa in ba ya ga wanda yake al'ada wato ɗabi'ar da shi ya yi da shi ba ba shi ke zama da shi an ga kai ana ko da kake yi a kullum in ka zo kana kokari a yi ƙarya kada a ci haramu a tsaya ayi dakiya da kai za a yi kuma ba a ba to kaga akwai menene ba za a samu asabu ijtimai ba sai ya samu irin ta wanda za a iya yin magu magu to sai da sun haɗe to wanda zai zo ya yi nima masu kada a yi kaza a kaza mutuke shi ake yi ko wani tafiya su dinga su da su ko a ƙungiyoyi na ɗalibai akwai nan abubuwa kwamitoci na masallatai akwai irin nan abubuwa Makarantar islamiyya akwai nan abubuwa musamman gabanin haka ce da aikatu lokacin da kai da kake yi kana so a yi aiki sai ga ana turinka ana ture ka haka ko ina ka je to haka bayyuwa a ce a tare da duwa ba a zo in zo wani ya zo wani ya zo a cikin ba yi aiki a cikin nasara saboda da wani da ture wani to shi ma zai yi zagon in ba wani jiki da imani na gaske ba da kawai shi ya yi kusa da rayuwarsa kuma haka za ka gani wannan ayyuki ba wannan ya yi nan a ma'aikatu a ƙungiyoyi a wurare da yawa kuma ana samun fashal na irin waɗannan abubuwa saboda da yawa ba da gaske ake yi domin ƙasar ake aiki a'a to za a samu wannan kenan wato bikin cikin tarabuki na haɗata ko kuma zamantakewa a sojuna a samu ƙarfi ba wata hiskiya za a samu rauni a wajen ƙarfin wato a lafiya wannan fiya da kuma har rai ma albashi wa bibin hada da shi wa'annan wanda kitabin zai bayani wa'annan abubuwa bayan ta bi izinin Allah ta'ala wallahi nastajli fihi bi tawfiqihi wa imtinanihi an hirafat as-sulukiyya wanda cikin da littafi za mu bayyana wato da yardan Allah da dacewansa kuma zan bayyana duk waɗannan miyagun ɗabi'u ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah a tarbiyya kuma na tarbiyya al'ilajiya yadda kuma za a warkar da irin waɗannan ɗabi'u wal mas'uliyat tarbawiyya da kuma nauyin da kiyaye na wanda za su tarbiya al wanda aka jefa ala'ati mujtama kan nauyin da ke kan wuyayen al'umma su sarki domin mafi yawa society ne suke da nauyin tarbiyyar da masu tasowa a wannan society ne wal kusura da kuma kwamiri daula da ita ma ƙasa kowane da gudunmuwan da ke bayarwa a cikin akwai gudunmuwa da uba da uwa da yayye za su taka wasu tarbiyyantar da yara sa'annan al'umma su kansu a anguwa akwai gudunmuwan da za su nasu ne ba wanda zai muku ba a anguwa kuma ba shi kuma ya ya fito baya cikin gida shi a anguwa ne ake samun wannan tarbiyya akwai kuma wani tarbiyya ita kuma ta tsakani nauyi ne wanda ke kan ƙasa mai ba da irin wanda biyan kuma ta ƙasa to kowa da nashi kenan mai gida a kai nashi anguwa tana da nata jiha ma tana da nata ƙasa da kuma tana da nata lokacin da wani su mutum nan bangarori ya yi sakaci da nashi dole a samu matsala tarbiyya ko ƙasar ko anguwar ko jiha ko kuma iyaye guda biyu kowa da inda zai rike ganin su al'umma sun taso a meke wannan kenan daula wa kai da hamin jihar su za su ala da wasu su da cikin wato jihohi misali aka ce jiha misali in ka ɗauki ɓangaren kayan maye akwai yan sanda akwai yan jiɗe akwai kuma al'umma kaga an nan aljihar su ne za su ma'aniya in ka ɓangaren ɗabi'a na yau da kullum rayuwa na yau da kullum akwai abin da shahi masallaci limamai makarantun islamiyya makarantun boko da kuma su al'umma a kansu na anguwa ko na gida to duka nan ana kiransu jihad zatul ma'aniya wa as'alu Allah ta'ala yaj'ala fiha qiyaman da dal kitab al-fa'idatu allati tasfimu fi islahi wa jihad al-umma mai sai yana roƙon Allah wanda ke sai abinda wannan littafi ya kunsa da fa'ida wanda zai ba gudunmuwa wajen gyara da kuma gina wannan al'umma kuma muna roƙon wannan karatu ya zama hanya ne gyara da kuma gina al'umma ta musulmai وإجل المطوبة لكل من kuma Allah waɗansu sarki jima mazaga wanda ya tsayu da wajen fitar da wannan littafi ko buga shi ko shirya shi wa kasu hukumatul mamlakatul Mu saudiyya muwassalatun fi wizarati shu'un al-islamiyya wal awqaf wad da'wah wal irshad lati. شجعت على تعريفي وقامت بالطبع والنشر جزا الله تعالى الجميع خير الجزاء في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليك فإن bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da yayi ya roki Allah ce yana kebancewa godiya ta musamman ga hukuman wato kasar Saudiya wanda suke wato tare da wannan ma'aikata da da harkokin addinin musulunci wanda suka su suka encouraging din fitar da wannan littafi da buga muna roƙon labarin sarki ta sama duk wanda ya ba da gudunmuwa wajen buga wannan littafi ko kuma ya watsa shi a duniya da lahira wannan shi ne ƙarshen kima da wani littafi ya kawo a sati mai zuwa za mu fara karatu a kan fasali na farko ul akhlaq wato miyagun ɗabi'u da nau'o'insu da kuma masuliyatu ɗin na inhirafar da dalilin su sa a samu miyagun ɗabi'u a al'umma da kuma yadda za a warkar da wannan wannan babuka duka abin da suke shirin shi kenan shine kuma abin da suke ya kunsa